Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel. Tare da baba ku makera da sauran abokan aiki miki muku wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana 18 ga watan Disamba shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Sarfilo a jiya Alhamis an sako yaran maza 344 bayan da Boko Haram ta sace su a makon da ya gabata a makarantarsu a Najeriya a cewar gwamnatin jihar Katsina. Gwamnatin shugaba Donald Trump da gwamnati mai jiran gado ta zababben shugaba Joe Biden dukkaninsu sun koka a jiya Alhamis akan yunkurin kutsen kwamfuta da ake zaton kasar Rasha ce take aikata hakan. wani kwamitin amurka ya tabbatar da amfani da wani sabon maganin rigakafin corona virus coronavirus bisa bukatar gaggawa a jiya alhamis kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin za a ji cewa jihar katsina ta samu nasarar kubutar da ɗaliban kankara da aka sace. yanzu haka mun tura motoci a can jihar zamfara a cikin dajin nan domin 'yan sojoji da 'yan sanda da suke wurin su rako su a kawo su nan katsina komai da zai insha Allah. haka kuma za a ji cewa jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta zargi gwamnatin jihar zamfara da mara wa 'yan bindiga baya ko me yasa? Yadda jihar Zamfara take yin afuwa ga waɗannan 'yan bindiga daɗi haka sakaka. Sannan in ka duba duk wani garkuwa da mutane da ake yi a wannan shiya. Zamfara ake tafiya da mutanen. Muna tafi da shirin da ɗan gai wanda gidajen rediyon da ke abota da murya Amurka ke zagayawa suna kawo mana tarihin garuruwa. Sai kuma nasihar Juma'a daga malamai. Amma yanzu sai an fara da gyara zama domin a fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A jiya Alhamis an sako yaran maza 344 bayan da Boko Haram ta sace su a makon da ya gabata a makarantarsa a Najeriya a cewar gwamnatin jihar Katsina. Sai dai gwamna Aminu Bello Masari ya faɗa wa talabijin ƙasar cewa wasu yaran da har yanzu ba a gano su ba. Ya ce mun samu akasarin yaran amma dai ba dukansu kenan ba a cewar gwamnan yana faɗa wa talabijin ƙasa ta nta yana mai cewa yaran da aka sako su an same su ne a wani jeji da ke kusa da makwabciya jihar zamfara wannan labari na zuwa jim kaɗan ne bayan da aka sake wani hoto bidiyo a jiya alhamis wanda ke nuna ɗaruruwan yaran makarantar da aka yi garkuwa da su tare da mayakan ƙungiyar boko haram kamfanin dillancin labaran reuters da afp na faransa sun ce sun samu damar tabbatar da sahi hancin bidiyon amma ba nan take ba sai dai afp ta rawaito ta samu wannan bidiyo ne ta tashar da boko haram suke amfani da ita a baya gwamnatin shugaba donald trump da gwamnati mai jiran gado ta zababben shugaba joe biden dukkaninsu sun koka ajiye alamis alhamis a kan yunkurin kutsen kwamfuta da ake zaton kasar rasha ce take aikata hakan Sashen kula da tsaron yanar gizo ta ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ya ce lamarin na tattare da babban haɗari ga gwamnatin tarayya da na jihohi da ba ƙananan hukumomi da sauran yankunan gwamnati da ma wasu gine-ginen kamfanoni da ma'aikatu masu zaman kansu. kimantawa da hukumar kula da tsaron yanar gizo ta amurka ta yi shine ya yi bayani dalla-dalla tun lokacin da labarin ya fara bayyana a ƙarshen makon jiya ma'aikatar bitar malin amurka da ta kasuwanci suna cikin ma'aikatu da ke tattara bayanai da kuma samun sakonnin imel da masu kutsen suka kai wa hari sashen tsaron yanar gizo ya yi kashedi cewa cire cutar kwamfuta da aka jefa a cikin yanar gizon zai yi matukar wahala da kuma matsala Biden da ke shirin zama shugaban Amurka na cikon 46 idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Ya ce akwai abubuwa da dama da bamu sani ba, kuma waɗannan abubuwan da bamu sani ba su ne ya kamata mu fi nuna damuwa a kai. Wani kwamitin Amurka ya tabbatar da amfani da wani sabon maganin rigakafin coronavirus bisa buƙatar gaggawa a jiya Alhamis. kwamitin na masana masu zaman kansu da ke ba da shawara ga hukumar abinci da magunguna ta fda ya tabbatar da maganin ne bayan tattaunawar sa'o'i bakwai domin ba da shawara kan maganin rigakafin da kamfanin modena ya yi mako guda bayan da hukumar abinci da magungunan ta tabbatar da maganin rigakafi na farko shaidar da aka tattara daga nazari da aka yi akan maganin rigakafin sun kore duk wasu batutuwa da aka gani in ji dr haley gans na sashen nazarin magunguna a jami'ar stanford a jiya alhamis labarin na zuwa ne yayin da amurka ta samu mutum dubu uku da goma da suka mutu da cutar coronavirus a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar john hopkins akwai wasu da dama da yawansu ya haura miliyan goma sha bakwai da aka tabbatar da sun kamu da cutar a amurka Hukumar FDA bisa bukatar gaggawa ta tabbatar da za a iya amfani da maganin daga yau Juma'a. Da zarar an tabbatar da amfani da maganin, kamfanin Modena da ya maganin zai fara aiki maganin kusan zubi biliyan shida wanda za a fara basu maganin da farko su ne ma'aikatan kiwon lafiya da kuma masu kula da gidajen tsofaffi. To kafin ba bai sake dawowa da ci gaban labaran. za mu leƙa ƙasar Najeriya. Inda gwamnatin jihar Katsina da ke arewacin ƙasar ta samu nasarar karɓo ɗaliban sakandaren kimiyya ta ƙanƙara da aka sace kwanaki biyar da suka shuɗe. Gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya bayyana haka a jiya da daddare a hirarsu da wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi. Jim kaɗan da labarin ya iso gare mu cewa an sako ɗalibai 344 da aka sace sai na garzaya cikin daren nan don tabbatar da wannan nasara da aka samu kwana biyar da sace waɗannan ɗalibai. Zaka dai haka wannan alamar yake? Haka yake, yanzu haka mun tura motoci a can jihar Zamfara a cikin dajin nan domin 'yan sojoji da 'yan sanda da suke wurin su rako su a kawo su nan katsina komai dare insha Allah. Tare da kuma mun riga mun ga shugaban kasa cewa an same su shi ma kuma ya ce zai su gobe da sahi kafin ya koma abuja to yanzu akwai wani tsarin abin da kuka shirya kenan idan sun zo na kamar a jiba lafiya da wasu abubuwa kafin an eh, mun shirya likitoci gobe da sahi za su bincika kowane cikin ɗaliban kafin mu haɗa shi da iyayen shi. To, ranka akwai labarin yaron da ya kira iyayen shi ya ce shi yana dokan daji baya hannun waɗannan mahara ya ce akalla akwai kuma wasu tare da su haka nan a cikin daji sun rasa inda suke akwai wani taimako ko da za ku iya yi wajen bayan ma ni yanzu wannan labarin wurin ka nake jin shi muna da mutane in muka samu wannan labari in haddi zai magana ai wuce easily geolocating ai bai da wani wahala in haye magana yace suna cikin daji kaga akwai waya hannun su kenan eh, akwai waya hannun su kaga za a ɗauki coordinate su kenan Tun da farko sai da ƙungiyoyin arewa da dama suka shirya zanga-zanga ta lumana don jawo hankalin mahukunta su ta kubutar da waɗannan ɗalibai kafin abin ya ta'azzara. Sani Shabi Malamfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. gai da sani sha'ibu Fashi har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai gaba ya dawo da karcin labaran duniya a jiya alhamis majalisar ɗinkin duniya ta tattara dala miliyan 35,600 domin taimakawa mutane da yakin tigiri na ƙasar habasha ya shafe su wasu mutane dubu hamsin sun arce daga yankin zuwa makwabciya sudan kana wasu dubbai sun rasa matsugunansu a cikin gida tun lokacin da yakin ya fara a watan da ya gabata majalisar dinkin duniya ta faɗa a jiya alhamis cewa za a yi amfani da wani ɓangaren kuɗin ne a taimaka wa 'yan gudun hijiran da suke sudan yayin da sauran kuɗin kuma za a taimaka wa mabukata a nan yankin tigiri dakatar da yaƙi irin wannan yana da matuƙar wahala idan ya ta'azzara rayuka da aka hallaka ba za a iya dawowa da su ba kana damuwa da suke da ita kuma za ta ɗauki tsawon lokaci yanzu ƙananan yara ba su samun taimako abin da muke nema ita ce hanyar shiga yankin ba tare da damuwa ba in ji mark lowcock mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai Wannan sanarwa na zuwa ne biyo bayan sassauta dokar hana zirga-zirga a yankin, ciki har da maido da hanyoyin sadarwa a wannan mako. Ma'aikatan gwamnati da dama sun koma bakin aiki, kana an buƙaci masu bindigogi su ajiye, yayin da Firaminista abi Ahmed ke ƙoƙarin maido da zaman lafiya a yankin da yaki ya ɗaiɗaita. A ƙarshe, jami'an hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who sun faɗa a jiya alhamis cewa china za ta yi marhaba lale da wata kungiyar ƙwararru daga hukumar who don su yi bincike akan asalin cutar covid-19 wanda coronavirus ke haddasawa a wani taron manema labarai a manila daraktan hukumar bada agajin gaggawa na yankin na who dr babatunde olwokure ya faɗa wa manema labarai cewa hukumar ta tuntuɓi china kuma suna tattaunawa akan wurare da za su ziyarta hukumar ta sanar a ranar laraba za ta tura wata tawagar masu bincike zuwa kasar china a farkon watan janairu don yin nazari akan abin da ya haifar da annobar a duniya da ta kashe sama da mutum miliyan guda da dubu ɗari shida zuwa yanzu a cikin adadin sama da mutum miliyan saba'in da hudu da dubu ɗari biyu da suka harbu da cutar. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madala jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta zargi gwamnatin jihar zamfara da daukar nauyi tare da marawa 'yan bindiga baya a shiyar arewa maso yammacin najeriya kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Hassan mai na kai na ya haɗo mana. Na tambayi mukaddashin kakakin jam'iyyar APC na ƙasa Mr. na Bena cewar wannan fa babbar magana ce ko suna da hujjan wannan zargi? If you look at um, the situation whereby you see San Francisco, for example, amnesty some of the bandits. Ya ce idan ka duba ga misali, yadda a jihar Zamfara take yin afuwa ga waɗannan 'yan bindiga daɗi haka sakaka, sannan in ka duba duk wani garkuwa da mutane da ake yi a wannan shiya, Zamfara ake tafiya da mutanen domin a can ne 'yan bindiga suka fi samun natsuwa da kwanciyar hankali. hatta waɗannan ɗalibai na sakandaren kankara da aka sace kwanan nan zamfaran nan fa aka tafi da su duka 'yan ta'addan da ke zuwa katsina suke tafka aika-aika dukkaninsu daga zamfara suke zuwa bai kamata a yi siyasa da sha'anin tsaro ba wannan fa rayuwar mutane ake magana to amma kuma lokacin da jam'iyyar ku ta apc ke mulki a zamfara an yi ta kashe-kashen rayukan bayan allah hasali ma wasu na ganin a wannan gwamnatin ta 'yan adawa ne aka fi samun ɗan sararawa ko me za ka ci akan haka in har da sauki me yasa har yanzu ake ci gaba da wannan kashe-kashe Abinda muke cewa anan shine Kar PDP ta yi amfani da wannan a matsayin gasa ta hanyar amfani da rayukan bayan Allah da san hawo balle sauka. Saboda haka ya kamata jami'an tsaro su yi abin da ya kamata. To kowane martani gwamnatin jihar Zamfara za ta mayar akan wannan zargi? Zailani Baffa shine babban mai taimakawa gwamnan jihar Zamfara akan harkokin watsa labarai. Akwai matsala wanda muka samu kusan shekara takwas ko shekara tara shine lokacin da APC suke mulki a jihar Zamfara wanda jini bai taɓa zuba a ɓangaren arewa maso yamma kamar wannan lokaci ba a rana ɗaya a kashe mutum hamsin an kashe mutum ɗari ɗari da hamsin an kashe gwamnatin nan ta matawalle ita ce ta kawo zaman lafiyan da a yau ba ka jin irin wannan munanan abin da yake faruwa a lokacin da apc suke mulki abin da suke cewa shine yawancin duka yan ta'adda idan suka sato mutane jihar zamfara suke shigowa da su yanzu ma waɗannan yaran kankara an kai su zamfara to shi shine suke cewar kamar zamfara tana nema ta zama kamar mafakan yan ta'adda dajin nan fa namu na zamfara daji ne wanda yake za ka tafiya ka sokoto ka fita ka shiga kebbi har tara da yake kaiwa wannan dajin idan sun fi samun sakin jihar dazuzzukan jihar zamfara abun kunya ne a ce gwamnatin tarayya wadda take ita take da jami'an tsaron da ya kamata a ce sun yi maganin wani abu sannan a zo a ce wai gwamnatin ta ita ce wai ta basu mafaka idan ka duba kamar gwamnonin apc da suke zagaye da zamfara duka sun ce su ba ruwansu da wani maganar sulhu nan gaba da yan ta'adda amma kuma kuna nace cewar ku kuna kan wannan magana ta sulhu wanda ake ganin kamar hakan marawa 'yan ta'addan bayani. A wannan maganar banza ne saboda mu shi kawo mana ma zaman lafiya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria. A gai da Hassan mai na kaina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara. sittin sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafan mu na yanar gizo hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na da Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Masu mu mu da wanga lokaci mu da saduwa cikin shirin da ɗan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidan radio da Lola FM na Dogon Duci. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku tarihin garin Dogon Duci da ke cikin jihar Doso, Jamhuriyar Niger mai gabatarwa Abdulaziz Dayuma. jin tarihin garin Dogon Duci mun yi hira da wannan malamin. Ni ne Isa Sumana Danni dan Galadiman Kwana. Kwana shine mai garin Dogon Duci shine basara kenan. Yau garin Dogon Duci shekara nawa da aka kawo shi. to mu cikin tarihi ni kamar irin na bangare mun ba mu aiki da abinda kun sa ce ma dat a ce shekara kaza na an kanada abinda muka aiki da shi da ce an yi abu kaza lokacin sarki kaza an yi abu kaza lokacin da an kai abu kaza da shi ne muke aiki amma in kun kai sai kuna iya gano shekarun garin da kun ba nan ne mun kwar zama ba da sun ka komo da dauran nan sai sun ka koma can garin su tullu a cikin garin yan tsakanin birni da bagaji nan ne garin cikin harko na arawa da sun ka zo sun ka game su duka hudu sai ita sarauniya amma sarauniya ta uku ta lugu ta aiko sako ta ce aje a gaya musu kasu zamna wuri guda su duka hudu su watsu su tare kasa in ba dan ba wasu sa su kwasa tare kasa da tasu tun kasa tasu da kowa shi kama na shi bangare shi ta iko sai su mutanen mu sun ka taso garin sun kawar zama sun kai gari da aka ce ma garin kwanawa da garin kwana sun ta sun kai birnin bando sun ka taso da birnin mara sun kai jiniga jiniga na nan cikin duwatsun ga da gabas ga tabki har akwai sauran saken shi da duwatsu da itace to da can ne sai sun ka taso sun ka sabko kasa gangan tabki wani da ke ma kwakka da kwakka sun ka komo shamu tsaga to nan shamu tsagan ne sai sun ka rabu biyu wanda a kwana ga lokacin nan kwana da kawa ka ce mishi ikon da kawai nan da sun kai shawara ka a tashi sai ce to shi za suna da gabas ga dutsen can mai kawa da mai zari can za a kawo gari wanda dan galadima ne kane ne ya ce ya ce shi mutanen shi ba su zuwa ga inuwar dutse mai kawa ya ce kaga dutsen can ja ka can dogon dutsen can ya ce can zan kawo gari ya ce can zai koma sun ka taba garrama sai ce to babu lahi rabuwa bi ba lahi ne ba sai shi wa ta ce kawo mai zari shi ko to na nan ga dan galadi mai kawa dogon dutse shi amma ne zamu nan ga to kashi yanda an ka kawo gari yanzu shekara nawa garai ana misali lokacin da fulani na sokoto usman dan hodiyo ya ci gobir ya kona garin su da aka ma alkalawa sana akwai garin dogon dutse yanzu wanda hadisai na masu tarihi su suna iya su kidaya su ga koyaushe nan kawai ga abin da muka sani kuma bisa ga kana muka tsaya suwa ne suka kafa garin dogon duci wanda sun kafa shi garin da sunan dogon duci suna kwanawa shi dan galadima alhonan shi ya zo nan ya kafa gari shi na dan galadima kwana na mai zari da kwana ya mutu sai shi ya zan kwana sun ka taso gida abin da an ka kawo sunan daki arba'in magadan sarauta kowane an ka bashi nashi wuri ya zamana to daga kwana na farko har zuwa yau kwana nawa akai to daga asala har zuwa ga Abdulkarim Noma Kaka yau kwana ashirin shine na ashirin. Wanne irin kabilu ake samu wannan? Abin da a cikin dogon dutse ka gani akwai sukur ga akwai adarawa akwai goberawa akwai hillani mu kwanawa arawa baya gare mu waɗanda suna sun cikin garin. Me ya bambanta garin dogon dutse da sauran garuruwa? To bambanci ne na ɗauka fuska biyu ya bambanta da sauran garuruwa saboda zaman bariki na nan ga amma ya ɗauke shi kan tarihi gabanin da sare shi zo shi abinda a bambanci ne gari ne wanda mutanen da da a cikin shi kansu gani kuma abin da a sana'arsu halibi da noma menene mutanen gari ke alfahari da shi eh, to abin da bugun gaba da shi mu muna bugun gaba da asulin mu eh, mun hito daga aka zama aka zama ko dan ari kalumbu ne to wannan asulin namu da shi muke bugun gaba to ayyuka ha shi daga noma ne ba noma ba babu wata sana'a inda ba yanzu da harkoki yanzu kai zance ko kotun da eh kamar ga yanzu ne na ayyukan mutane sana'a suka yi mutane ga sunan kana gani wata iri ba a yi a tai sako a su kaya kuma gaba ne haka shawaru kana gani ana bisa cewa sufuri da kira kuma a ta sokoto a ɗauko kaya a ta a kai sai hilingi a taka sai cikin mali wannan wannan sana'o'in su ne sun ka buɗa mutane hanya ta arziki. ko a sanin ko akwai wani take da ake magarin dogon duci. to eh, taken da aka yi dai take ne na kwana gabi ta dodo kwana Osar ko masu gangumma haka ne suka hodi da kiɗi eh, in ba ka tambayi su na ba ka sani sai dai ka ji ana kiɗi an baka sabin an ka ce ba. ko kun san akwai wasu waƙoƙi da an kai ma garin dogon duci. a ku akwai waƙoƙi da yawa ban san kansu ba eh, kowa na ta yi. eating kalubale na al'umma na garin dogon doci ke fuskanta to akwai eh, akwai matsaloli da yawa matsalar mu guda ta farko da tabbuwa ya kowa kuma kowa samu ta ido shunin ruwa waɗanda da gani ruwan sama inda mana ta kama gudan anguwa waccan ta da yamma dole mutane ta sun koma daji dan wuri bai zama ruwa duk in sun ka gangara da can tana su kuma sai su kama ba su shigiya ba mu san su shigiya ba kaga wannan babban matsala ta kuma sai an yi da gaske kana a ciwo kanta tunda eh, ruwan nan in an ce da su za a yi sanja sai sai karshen tudu sai an yi wata sai karshen tudu can tsaye na adda ramin da a ƙasa ga nan wanda in sun ta can su gudane ko a wani unhwani da su bayan wannan shi da inda aka ana noma to akwai matsala ta makiyaya da manoma wannan ita ko ban matsala ta ta rishin aiki da doka wanda ta hidda hanya ta bisashe su ta yi azak in sun kuma su zage ba su tsasai su shigo cikin gonaki kullum ta kullum tankiya ne wa'anne matsaloli al'umma suke so hukumomi su yi musu magani eh to eh, yanzu ne ka kamar zancen ruwan masu kama wannan babban matsala ta tunda gudan anguwa unguwa ba mu iya tsaya ciki in ka tsaya kuma gidan ka waɗuwa shiga kuma ruwa an suna kama ba su faƙi a nan da nan in an samu duwar za a yi aigo ta nan ta ja ruwa ta kai su daji to an kyauta mutanen dogon duci na biyu shine zancen maɗangarin gam kare na hillani in an tilasta mu makiyaya su aiki da dokokin da an nasu na an hida musu hanyoyi gonakin mu ne an ka amshi an ka hida musu hanya burtali an ba su tsara su gari sai su zo cikin gonaki suna kiwo a gani wannan yanzu kuma lokaci ne na sauraron nasihar juma'a. su kuma yadda za su yi mu ma sai mu mara bayan su da adda sai ya zanto komai ya tafi daidai to don haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan bayanan da muka yi Allah ya karban mana sa'idin nan kuma muna rokon gwamnati ya rinka sauraron malamai da kunni na basira kuma ya aiki da watan umarnin su idan ya ga bai sa ba da zance na Allah ba kuma Allah ya ba mu lafiya gaba ɗaya mu ya ba mu zaman lafiya kuma shi ma shugaba Allah ya ba shi basira da kuma karfin imani a wajen taimaka wa talakawa mm. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin والحمد لله Allah ya saka malam da alkhairinsa da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. To Sarfilo a takaice a jiya Alhamis an sako yaran maza 344 bayan da Boko Haram ta sace su a makon da ya gabata a makarantarsu a Najeriya a cewar gwamnatin jihar Katsina. sai dai gwamna aminu bello masari ya faɗa wa talabijin ƙasar cewa wasu yaran da har yanzu ba a gano su ba ya ce mun samu akasarin yaran amma dai ba dukansu kenan ba a cewar gwamnan yana faɗa wa talabijin ƙasa ta nta yana mai cewa yaran da aka sako su an same su ne a wani jeji da ke kusa da makwabciya jihar zamfara gwamnatin shugaba donald trump da gwamnati mai jiran gado ta zababben shugaba joe biden dukkaninsu sun koka ajiye jiya alhamis a kan yunkurin kutsen kwamfuta da ake zaton kasar rasha ce take aikata hakan sashen kula da tsaron yanar gizo ta ma'aikatan tsaron cikin gidan amurka ya ce lamarin na tattare da babban hadari ga gwamnatin tarayya da na jihohi da ba kananan hukumomi da sauran yankunan gwamnati da ma wasu gine-ginen kamfanoni da ma'aikatu masu zaman kansu. wani kwamitin amurka ya tabbatar da amfani da wani sabon maganin rigakafin corona virus bisa bukatar gaggawa a jiya alhamis kwamitin na masana masu zaman kansu da ke ba da shawara ga hukumar abinci da magunguna ta fda ya tabbatar da maganin ne bayan tattaunawar sa'o'i bakwai domin ba da shawara akan maganin rigakafin da kamfanin modena ya yi mako guda bayan da hukumar abinci da magungunan ta tabbatar da maganin rigakafi na farko shaidar da aka tattara daga nazari da aka yi akan maganin rigakafin sun kore duk wasu batutuwa da aka gani in ji dr haley gans na sashen nazarin magunguna a jami'ar stanford a jiya alhamis masu raro a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji su abokan aikin mu ɗauki da wani sabbin rahotanni a wani sabon shiri kafin mai salama muna mika saƙon taya murna ga mai martaba sarkin gumel alhaji ahmed muhammad sani bisa cika shekaru arba'in akan karagar mulki ubangiji allah ya kara wa sarki lafiya da karin shekaru masu albarka haka kuma muna mika sakon taya murna ga baradin ringim alhaji sabo wada bisa aurar da 'ya'yansa mata biyu da zai yi mai jaddada saratu wanda za a yi gobe asabar da karfe goma sha biyu na rana a kwalejin ilimi ta garin ringim allah ya bada ikon zuwa amin yanzu amadadin baba ya kuma ta na gabatar da shirin da kuma cibahiro dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.